Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Tisila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Litinin 26 ga watan Oktoban shekara ta 2020 Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai. Jiya Lahadi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya roki neman zaman lafiya a Najeriya. Kasar Colombia ta zarce miliyan ɗaya na mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar Corona coronavirus a jiya Lahadi. Haka kuma za a ji cewa akalla mutane ɗari aka kama biyu bayan mummunar zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙarshen mako a Luanda babban birnin Angola. kenan. Yayin da gwamnatin Najeriya ke kokarin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da aka fuskanta a ƙasar sanadiyar zanga-zangar 'yan SARS. Ta ce tana ɗaukar matakai na biyan bukatun da masu zanga-zangar suka bayar, amma za ta gudanar da bincike. Ana tabo da ke da wannan hannu su ba da kayi wannan cewa ta a hukunci duk wanda aka kama da laifi na sa hannu cikin wani ta'addanci. gwamnan jihar adamawa amadu umaru fintiri ya kafa dokar hana fita biyo bayan wasosan da jama'a ke yi a wuraren ajiye kayayyakin gwamnati duk abincin da muka raba a wannan jiha a lokacin wannan wahala na lockdown gwamnatin Adamawa ita ta siya abincin da aka raba babu abinci da muka karba daga wurin federal government wannan abinci da yau aka yi wawan sama ba federal government suka bamu ba gwamnatin jihar rivers da ke yankin niger delta a najeriya ta haramta duk wasu ayyukan kungiyar nan da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biafra wato ipop yau za mu jingine shirin ciki da gaskiya domin kawo muku rahotannin al'amuran da ke faruwa a najeriya to amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari jama'a salamu alaikum ga labaran duniya jiya lahadi shugaban najeriya muhammadu buhari ya roki neman zaman lafiya a najeriya inda hukumomi ke kokarin kawo ƙarshen wawushe kaya bayan kwashe makonni biyu ana zanga-zanga a kasar da tafi yawan jama'a afirka shugaban na najeriya ya kara da cewa yana goyon bayan gudanar da bincike a jihar lagos don tabbatar da adalci ga masu zanga-zangar lumana da suka rasa rayukansu daga jami'an tsaro da kuma waɗanda suka yi asarar dukiya a lokacin tashin hankalin a cewar wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta fitar. ya kuma yi kira ga mutane a duk faɗin ƙasar da su kiyaye zaman lafiya da 'yan uwantaka in ji sanarwar afka masu zanga-zangar lumana a Legas a makon da ya gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a cewar kungiyar ta amnesty ya harzga ƙasar da ma ƙasashen duniya an soki bahari sosai saboda rashin yin magana bayan tashin hankalin a jiya lahadi lamura sun lafa a Legas babban birnin tattalin arzikin ƙasar bayan da gwamnati ta sassauta dokar hana fita da aka sanya ranar ashirin ga watan oktoba don hana karuwar tashin hankali an cinna wa gine-ginen gwamnati wuta a wurin an wawushe manyan kantuna tare da lalata ababen hawa yayin rikicin amma hukumomi na ta kawo ƙarshen guguwar sace-sace a wurare da dama na ƙasar inda dimmin jama'a suke bijirewa dokar hana fita don wawashe rumbunan ajiyar gwamnati. Kasar Colombia ta zarce miliyan ɗaya na mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi. Bisa ga bayanan cibiyar da ke sa ido kan cutar coronavirus ta jami'an Jis hafkin ta tattara. Kasar Talatin Amurka ta samu sabbin kamuwa da cutar 8,769 daga Asabar zuwa Lahadi. Wanda ya kawo jimlan miliyan ɗaya kuma adadin waɗanda suka mutu ya zuwa yanzu ya kai dubu talatin. Colombia ta zama ƙasa ta takwas da ta sami yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus miliyan ɗaya. Bayan Amurka da India da Brazil da Rasha da Faransa da Argentina da kuma Spain. Faransa da Spain sun wuce matsayin miliyan guda ranar Juma'a. Ƙasar Amurka ta kafa tarihi a yau da yawan mutanen da suka kamu da cutar dubu da bakwai da bakwai wanda hakan ya wuce yawan da aka taɓa samu a rana ɗaya wanda aka samu ranar goma sha shida ga watan Yuli da sama da mutane dubu shida. Shugaban ma'aikatan mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence, Mark Short, ya kamu da cutar coronavirus kuma ya killace kansa tun ranar Asabar. A cewar mai magana da yawunsa wanda ya kara da cewa an gwada Pence da matarsa ba su da cutar kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Shugaban Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin hamayyarsa na Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da takwarorinsu na takara jiya lahadi sun ƙara magoya bayan su karfi tare da neman shawo kan sauran masu kada kuri'ar da ba su yanke hukunci ba kan wanda za su zaɓa kwanaki tara gabanin zaben ƙasa na ranar uku ga watan nuwamba trump ya halarci wasu gangami cikin ƙananan jihohin arewa maso gabas na new hampshire da maine waɗanda ƙuri'unsu za su iya zama masu muhimmanci a zaben Trump da Biden na ci gaba da neman ƙuri'u 270 don samun rinjaye cikin ƙuri'u 538 masu muhimmanci da ake kira Electoral College, inda ake amfani da sakamako ga wanda ya samu nasarar jiha-jiha ba yawan ƙuri'a jama'ar ƙasar ba. sarfil hashim gumal zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu gwamnatin najeriya ta ce tana ɗaukan matakai na biyan bukatun da masu zanga-zangar 'yan sa suka bayar amma za ta gudanar da bincike don gano duk waɗanda ke da hannu da sauya akalar zanga-zangar zuwa ayyukan ta'addanci ta kuma hukunta su Ministan al'amuran 'yan sanda Muhammadu Mai Gari Dingyadi ne ya bayyana haka a wata ganawa da manema labarai a Sokoto. Wakilinmu Muhammad Nasiru ya haɗa mana rahoto akan haka. Gwamnatin Najeriya tuni da ta ɗauki matakai domin biyan bukatun masu zanga-zangar inda ta fara da rushe rundunar ta sas yanzu kuma ta bayar da umarni na kafa kwamitoci a jihohi domin bincike na duk wani nau'i na cin zarafin talakawan najeriya da manufar hukunta duk wanda aka sama da hannu a ciki za a kuma fito da wani tsari na tallafawa iyalan waɗanda aka gallazawa ko kuma suka riga mu gidan gaskiya gwamnatin dai a cewar ministan lamuran 'yan sanda muhammad mai gari dangi ta yi amanar cewa matasan sun fito zanga-zanga ne da kyakkyawar manufa amma daga baya wasu bara gurbi suka karkata ta zuwa ayyukan ta'addanci ci gaban wannan kasa da haɗin kan kasar nan zaman lafiya abu ne hakke ne na albanin da suke nan kuma hakke ne na demokuraɗiyya na su zaman lafiya haka wajibi ne a ta ma wanda ke da wannan hannu su kwana da kari kuma san cewa za a hukunta duk wanda aka kama da laifi na sa hannu cikin wannan ta'addanci. Wani abu da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya kwanan nan shine yadda ake fasa wuraren da aka aje abincin da za a tallafa wa jama'a ana wawushe abincin. Sun yi wannan ne domin su nuna Najeriya a matsayin wata ƙasa wadda ke da yunwa matsayin wata ƙasa wadda ke da shugabanni waɗanda suna da abinci sun ajiye a hana mutane. saboda haka su ne suke bi wurare-wurare suna fasawa a san cewa wannan abinci na tallafi ne na covid-19 ba kuma ana nan ana rarraba ma waɗanda tallafin ya kamata a ba su babban sufetin janar 'yan sanda ya ba da umarni cewa a kai 'yan sanda masu tsare waɗannan wuraren. Da yake bayan roshin rundunar ta SAS an kafa wata da za ta maye gurbinta ta SWAT kuma ga ayyukan ta'addanci na ci gaba da wanzuwa a Najeriya musamman abin da ya faru a makon da ya gabata a jihar Zamfara inda aka yi ma mutane sama da ashirin yankan rago. yaushe ne wannan rundunar za ta soma aikin ta wannan trainin nasu zai dauki fiye da kusan wata guda muna fata da idan suka gama za mu sake diba su mu tabbatar da cewa sun cancanci su wannan aiki ta hanyar lafiyarsu da kwarewarsu da kuma hankalinsu a wani bangare kuma kungiyar mabiya idar shi a ta najeriya ta bakin jagoranta a jihar sokoto sidi maniru mai nasara ta yi wa 'yan najeriya jaje akan asarar rayuka da dukiyoyi da aka samu a lokacin zanga-zangar da aka yi ta kuma ja hankalin gwamnatin najeriya akan ta yi adalci wajen warware matsalolin da jama'ar kasar na suka fada a ciki kada ya zamanto a yi kitso da kwarkwata ba yanda za a yi mu mance da batun malam ko mu hita batu maganan mu duk wanda aka runce ido ana kin kawo ta matsala ta a yi nazarinta da kyau mutanen kasar ga da 'yan majalisar kasar ga kan dan warwarewa ga matsala ta mutum talatin da wani abu da ake da a wacce an kashe ko hamsin da ɗaya kamar da garba shehu ya ce to akwai ɗari uku da arba'in da bakwai officially daga gwamnatin jihar kaduna mu dubu na da wani abu 1000 plus aka kashe muna muna da album ɗinsu da pictures da duk abin da mutum so na information. Duk da yake kungiyar ta koka akan abin da ta kira cin zarafin da ake yi mata ta ce kofar ta a buɗe take idan ana buƙatar sulhu da ita ga yadda da take ganin har yanzu ba a taya mata ba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili Hashim da labaran kashi na biyu. Makonni goma sha ɗaya bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi ta takaddama. rikicin tsohuwar jamhuriyar ta sobiyar ya shiga wani sabon salo tare da wa'adin abokiyar adawarsa siviliana tikishokaya ta saka kin saukan lukashenko bayan shekaru 26 akan karagar mulki zai gwada ko 'yan adawa suna da dimmin goyon bayan da suke bukata don dakatar da kamfanoni daga aiki a duk faɗin ƙasar mai mutane miliyan 9.5 Kaya. wacce ta tsere zuwa Lithuania bayan zaben ranar tara ga watan Agusta domin kare lafiyarta da iyalanta Ta buƙaci 'yan ƙasar Belarus da su fara toshe hanyoyi a yau Litinin, su kuma rufe wuraren aiki, su daina amfani da shagunan gwamnati da ayyukansu tare da cire duk kuɗaɗensu daga asusun bankinsu. Akalla mutane ɗari a kama biyu bayan mummunar zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙarshen mako a Luwanda babban birnin Angola. Wani babban jami'in gwamnati ya sanar a jiya Lahadi. 'yan sandan kwantar tarzoma sun harba hayaki mai sa hawaye tare da dukan masu zanga-zanga don tarwatsa zanga-zangar da ta jawo kusan mutum dubu biyu masu zanga-zangar sun kafa shingaye akan hanyoyi ta yin amfani da duwatsu da itace da kuma kona tayoyin mota an kame da dama daga cikin masu zanga-zangar ciki har da 'yan jaridar da ke ɗaukar rahotanni a wajen dakaran haɗin gwiwa da ke samun goyon bayan amurka sdf na ci gaba da kai har-hare kan 'yan ta'addan da ke alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta is a gabashin siriya a daren jiya dakarun siriya sun kame mambobin wata ƙungiyar daesh da ke alhakin kai har-hare a da'el zo bisa ga cewa kafar labarai ta da'el zo a jiya lahadi ta hanyar amfani da kammal larabci ga isis mambobin ƙungiyar isis uku aka kame a harin na ranar asabar kuma sun fito ne daga yankin shuhel na lardin gabashin a cewar kungiyar ta kafan yaɗa labaran Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. lokacin tsaro biyu bayan wasoso da jama'a ke yi a wuraren ajiye kayayyakin gwamnati yanzu haka gwamnan jihar adamawa ahmadu umaru fintiri ya kafa dokar hana fita ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da rahoto akan haka a jawabin nasa gwamnan jihar Adamawa ahmadu umaru fintiri ya karyata batun cewar kayayyakin da ake wasoson gwamnatin tarayya ce ma ta aiko mutane ne wanda ba su amince da wahaloli da muke fama cikinta a wannan jiha ba gwamnati kuma ba za ta iya zauna babu abinci a white house dinta ba duk abincin da muka raba a wannan jiha a lokacin wannan wahala na lockdown gaba daya gwamnatin adama ita ta sayi abincin da aka raba babu abinci da muka karba daga wurin federal government wannan abinci da yau aka yi wawan sama ba federal government suka bamu ba melinda gate foundation da sauran Eh, foundations na duniya su suka hada kuɗi suka kawo da sauran 'yan kasuwanmu a nan lokacin da suka kawo wannan abincin suka ba mu mafi yawan abincin ba su kawo ta ba kuma muna kan jira eh, cewa za su kawo yau za su kawo gobe eh, na sha buga waya ina tuntuban hukumomi da suke da hakkin kawo wannan abincin ba su kawo shi ba har allah ya kawo rana ta yau amma babban abin shine wannan gwamnatin tana da tsari na raba wannan abincin idan muka samu muna kaiwa zuwa kauyuka muna rabawa zuwa kowane ward muna da ward 226 muna da units guda 2,602 a wannan jiha kuma haka muke bin tsarin raba wannan abincin. To sai dai kuma duk da dokar hana fitan da aka kafa wanda dokar ta soma aiki da misalin karfe uku na ranar jiya lahadi jama'a musamman ma matasa sun koyi biris da wannan doka tare ma da kai farmakin wasansu a wasu wuraren da aka ajiye kayakin kuma lamarin ba wai kawai a fadar jiha ya tsaya ba a hadda ma wasu kanan hukumomi da suka hada da numan. Thank you. a martaninta dangane da abubuwan da ke faruwa a rundunar 'yan sannan jihar adama ta bakin kakakinta dsp suleiman hangroje ta ce fa yanzu ta dauki wasu matakai eh, ibrahim abdulaziz lalle mun samu labarin aukuwa haka nan a wasu wurare amma kwamishinan 'yan sanda ya riga ba da umarni ga dukkan jami'an tsaronmu da su tabbatar da tsaro a dukkan inda ake tsammanin hakan za ta iya faruwa kuma muna iya kokarinmu domin tabbatar da mun dakile wannan fitinan da ya taso kamar adamawa a makwabciyar ta ma jihar taraba an samu irin wannan turmutsutsi inda shugabannin al'umma ke kira da akai zuciya nesa sanata aisha jumai alhassan da ake wani kabi da maman taraba ta kuwa kira nema da cewa. Ruwa ba a ba kawai ba Najeriya gaba ɗaya abubuwan ba daɗi. Hmm. Saboda haka ni a matsayina na uwa tukuna Mm-hmm. sannan na shugaba a siyasa ina roƙon ah, youth wato yaranmu da su yi haƙuri haka nan da wannan al'amari abinda zaman lafiya bai bayar ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba sun yi magana mm-hmm. sun ba da haƙuri shugaban ƙasa ya fita ya amsa kira da suka yi na a cire sas an rusa sas sauran abubuwa da suka nema Eh, gwamnoni sun yi alkawari shugaban kasa ya alkawari za a duba mm-hmm. to kaga eh, idan shugabanni sun yi irin wannan magana ya kamata mutane kuma su yi haƙuri saboda haka ina roƙon 'ya'yanmu da su yi haƙuri da wannan al'amari haka nan domin kada ya zai jawo mana fitina. Koma da menene dai yanzu ko an zo da ido a ga irin matakan da gwamnatocin jihohin biyu za su dauka dangane da abubuwan da ke faruwa a yanzu. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba inda gwamnatin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a Najeriya ta haramta duk wasu ayyukan kungiyar nan da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra wato IPOP. tare da neman shugaban IPOP a jihar Rivers Mr. Gbere ruwa a jallo akan tukwici miliyan hamsin. Daga Fatakol ga rahoton Lamido Abubakar. Gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta saka dokar hana duk wasu take-take na 'yan kungiyar nan da ke fafutukar ballewa daga Najeriya domin kafa kasar Biafra wato IPOC karkashin jagorancin Musa Inamdi Kanu a jihar ta Rivers a baya-bayan nan wannan da shine karo na biyu da aka haramta ayyukan wannan kungiya tun bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta soke ta dungurungun. gwamnan jihar Rivers barista Nyeso Wuke ya sanar da dokar hana duk wasu al'amura na kungiyar ta ipop da suke yi daga lokaci zuwa lokaci musamman a shiyar Obibo da Elelenwa duk a jihar ta ribas Gwamnan jihar Rivers Barista yansu Wuke ya ce. Inflated yet another by IPOP at Oyibo local government area and some parts of city local government area yana cewa ne kungiyar nan ta ipoc ita ce ta kawo cikas wajen haddasa tashe-tashen hankula da suka afko a jihar taribas yayin zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar 'yan sandan sas ya ce labudda gwamnati ba za ta sake lamunta da kungiyar ta ipoc ba a jihar taribas ta rika ta da zaune tsaye haka kuma gwamna Yesu wuke ya ce will be given to any person with useful information that will lead to the arrest and prosecution of the same misunderstanding. Gwamnatin jihar Taribas ta ayyana kyautar naira miliyan hamsin ga duk wanda ya yi kokarin kamo shugaban kungiyar ta IPOC a jihar Taribas domin ya zo ya gurfana a gaban shari'a domin a hukunta shi na zanta da wasu 'yan arewacin Najeriya da hare-haren 'yan IPOC ya shafa a yankin kudu maso kudancin Najeriya kuma ga abin da suke cewa. Sunana Malam Lawal ke zaune a garin Port Jawabin da gwamnan jihar Rivers ya yi akan aiko wallahi mun ji daɗin wannan magana don tun da gwamna yake jawabi bai taɓa abin da ya faranta ma musamman baki ko kuma in ce mu mutanen arewa ba irin wannan magana A tsakanin da Allah ita wannan kungiya idan ta fara wannan abin nata ba ta da wanda target ɗin ta yake kai sai dan arewa ba ruwansa da kai musulmi ne ko kai kirista in dai kai dan arewa ne to shikenan target ɗinsa kan kai ne. suna sunana Idris Bashir limamin masallacin Juma'a da ke garin Abba jihar Abia baki da suke cikin wannan jiha tsakani da Allah sun shiga hali halin kuma wannan kungiya kara karfi take yi. Haka kuma na tuntuɓi wani ɗan ƙungiyar ɗan rajin kafa ƙasar Biafra wato IPOC da Inamdi Kanu ke jagoranta da ke da suna Cinanso Inwachuku kuma ga abin da yake cewa. Cinanso Inwachuku, member of IPOC, is a Yes, on we can be looking at IPOC, that is IPOC that is doing everything. IPOB is not a group of people that is destructive. Do things accordingly. Ya ce gwamnan jihar Rivers Yesu Wuke yana neman 'yan kungiyar ipoc ruwa a jallo ina son tabbatar maka da cewa kungiyar ipoc ba kungiya ce ba da ke kawo tashe-tashen hankula kungiya ce mai gudanar da ayyukanta bisa tsari kuma hasarar rayukan da aka yi na baya-bayan nan musamman na 'yan arewacin najeriya ba na tsammanin 'yan kungiyar ipoc su ne suka aikata haka kuma a sane muke muna jin umarnin mai gidanmu musa inamdi kanu fighting against hausa people destroying their properties i don't think coming from IPOB because I know when our leader is. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu dawo arewacin Najeriya inda gwamnatin jihar Kaduna ta ce kayan tallafi da aka sace da yawansu na da haɗari ga rayuwar waɗanda suka yi amfani da su. jami'an gwamnatin kaduna waɗanda suka zagaya wuraren da aka balle don ɗibar kayan tallafin da na wasu hukumomi sun ce cikin kayan da aka sace har da magunguna da aka keɓe da ake dab da ƙonawa da kuma wani waken soya da aka sa mai maganin kwari. Isa Lawal Ikara gare ka. kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan na cikin tawagar jami'an gwamnatin jihar kaduna da suka zagaye guraren da aka yi barna karkashin jagorancin mataimakiyar gwamnan jihar kaduna hajiya hadiza sabuwa balarabe kuma ya yi wa muryar amurka karin haske game da abin da suka gani an sace kayayyakin mutane da na gwamnati akwai wani hukumar da take yaki da fatocin kwayoyi na jabu da sauransu wato nafda kuma abin da kai akwai magunguna na jabu wadda ana gab da lalata su wadda wayannan bata garin duk suka yi awon gaba da su. To me yasa aka aji abin da ya riga ya lalace shiru har wannan lokaci? To ai magunguna kamun a lalata su dole ne sai an samu oda daga kotu. To ya maganar kayayyakin abinci da aka ce ya kamata gwamnati ta raba wanda su suka yi suka fara ɗiba. Wannan maganar ba gaskiya ba ne. To an kaci abinci ake nema me ya haɗa abinci da magunguna me ya haɗa abinci da kekunan dinki me ya haɗa abinci da shiga gidan wasu da ba ji ba basu su gani ba wannan wani abu ne kawai daban. Dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24 da gwamnatin jihar Kano ta kakaba dai ba ta samu karbuwa gurin kungiyar kiristocin Najeriya kan reshen jihar Kaduna ba. kamar dai yadda shugaban ta rabaran joseph john hayab ya nunar. mun yi allah wajen da matasa da suka bari a amfani da su domin ba ta dukiyoyin jama'a da kuma kawo tsoro cikin gari amma mun lura kamar gwamnati ma ta yi kuskure wajen saurin ba da duka kamata sai abu ya sha karfi ba za a iya magance shi da za ce za ba da doka. Rabaran baka ganin ko kila ana tsoron abin da ya fara a irin jihohin Iko wanda abin kuma ya ta'azzara. A to mu lura da can ne ya aka gama dokan ya biya bukata ne idan da gaskiya ne abinci da ya zama na mutane da tallafi aka boya. Ina ji nan ne ma da gwamnati ta fi magana ta nuna duk wanda ya boya abincin nan za a tabbata an hukunta shi. Sai dai kuma majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna na da mabambancin ra'ayi in ji sakataranta malam Yusuf Yakub Alrigasiyu. Duk abin da ake bukata a neme shi ta hanyar sulhu amma kada abin da zai kawo mutan tashi hankali wasu suna ganin ba wani abu ya ja wannan ba illa ganin kayan abincin da aka ce a raba na wannan koronan wanda wasu gurare ba su raba ba. to yanzu baka ji gwamnati ba tana cewa wannan ma kayan akwai akwai chemical a ciki ba in ya tabbata cewa akwai chemical a cikin su wani jiya tira ya balle ya ji ya ci yanzu me zai same shi yanzu. har cikin daren jiya lahadin da mataimakiyar gwamnan jihar kaduna ta yi jawabi ga al'ummar jihar kaduna game da halin da ake ciki dai gwamnatin bata sanar da sassauta dokar hana zirga-zirgan ba. ko da ke dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce an kama wasu mutane akwai akalla mutane goma sha ɗaya wadda suka shiga a hannu wadda aka same su da kayayyakin al'umma akwai kuma wadda har yanzu ana nan ana neman su a ruwa a can. Wasu al'ummar jihar Kaduna dai na da ra'ayin cewa idan bera da sata ita ma dai daddawa da wari. Suna na Samaila Adamu amma an fi kirana da injiniya. To ba kyauta ba amma su ma gwamnati ba su kyauta ba don magana na gaskiya shine abincin nan an ba ku me na ku na ku aji sannan kuma ku zo ku makala mutane wani kofi. Malam Bashir suna na daga nan riga cu. Eh, sun fada ma abin da bai dace ba amma ta wani bangare wannan abin da suka yi sun yi daidai dukiyar al'umma a zo a ɓoye shi a je a kai shi inda bai dace ba. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Ta gaida Isa daga Kaduna bari mu kuma tsallaka arewa maso gabashin Najeriya don jin batun wa'adi da gamayyar kungiyoyin kwadago na jihar Borno ta baiwa gwamnatin na makonni biyu ta sallami wani ma'aikacin jihar da aka baiwa kwangilar tantance ma'aikata tun shekaru biyar da suka gabata da aka ce har yanzu bai kammala ba. abin ya jefa dubban ma'aikatan cikin halin kakanikayi Daga jihar Borno ga rahoton Haruna Dauda biyu. Gamayyar kungiyar kwadago reshen jihar Borno ta baiwa gwamnatin jihar wa'adin makonni biyu da ta kori wani ma'aikaci da aka baiwa kwangilan tantance ma'aikata ta shekaru biyar da suka gabata da ce har yanzu bai kammala wannan aiki ba da hakan ya jefa ma'aikatansu da dama cikin halin kakani kaye. Kungiyar kwadagon ta dai gudanar da wani taro ne a ofishinta da ke garin Maiduguri da kuma ta shaida manema labarai cewa wannan ma'aikaci ya ma wuce ka'idan aiki da cewa bai yi abin a zo a gani ba kan waɗannan ma'aikata kuma har ma ya bi fage da ba da namban yarbo ga gwamnan jihar borno professor gana umar zulum da tsohon gwamnan jihar borno sanata kashin shatima da sakataren gwamnatin jihar borno alhaji usman jiddashuwa da shugaban ma'aikatan jihar barista simon Malgui da tsofaffin shugabannin ma'aikata guda uku a jere da kuma dai wasu manya-manyan ma'aikatan gwamnatin jihar wanda kuma suka ce hakan ya saba doka a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati har ma suka nemi gwamnatin jihar borno ta kuma bincike shi inda ya samu kuɗi don ba da wannan lambar yabo kwamar ibrahim shi ne shugaban kungiyar ma'aikata na jihar Borno game dalilan da ya bada na neman cire bako Adamun a matsayinsa na shugaban wannan sashi da ake kira biometric unit. Unit din da ya yi wannan abin shine Ummul Aba'isan da mutane suka shiga walhalu a cikin Borno state. A yanzu da nake maka magana kuɗin kari na shekara-shekara da ake bayarwa domin wannan unit mata ma'aikata ba sa samu. Kuɗin hutu an dai an kasa samu. akwai waɗanda suka yi ritaya pensioners wajen shekara biyu uku har yanzu haka ba a yi kaftar nasu ba sa samu amma wannan mutumin ya fito ya ce lalle shi ya yi abin a zo a gani har ya ɗauki awar ya ba mutane wannan shine ya zaburar da mu muka fita muka ce lalle wannan abin da ya ba daidai ba ne kuma ya rena wa ma'aikatan borno hankali sabili da haka muna kiran gwamnatin borno ta cire shi a wannan wajen ta kawo wanda zai iya yi magance duk abubuwan da aka soma ana maganan har ma da shi gwamnan jihar borno a cikin wanda suka karbi wannan lambar girma kamar da kuke kallon wannan lambar eh mun tabbatar mana shi bai san ma da wannan eh, lambar girman da aka bayar ba so sabili da haka wannan shine shiryawa kansa to shine shi yasa muka ce gwamnatin borno ta sa kwamiti ta bincika ya aka yi wannan abin ya faru wannan lambar girma ne kawai ah, saboda kamar yana gani waɗannan mutanen sun taka rawa kuma yawanci ma'aikatan gwamnati ciki ma da shugaban ma'aikata na gwamnati na jihar borno ba gani kamar ya ga sun dace ne a basu wannan lambar yaba to sun dace din a mai a cikin menene akan cewa ba wani matsala kenan wanda yake addaban ma'aikatan borno na kuma tuntubi alhaji bakuwa da mun ta tarho game da wannan zargi da ake masa da ma kiraye-kirayen da ake yi na cewa cire shi daga ofishin nasa saboda sabawa tsarin ayyukan gwamnati gwamnatin amma ya ce da ni ba zai ce komai ba a matsayin shi na ma'aikacin gwamnati sai dai an rubuta ma shugabannin sa kuma sai sun ba shi izinin yin magana haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a nigeria. An gaida Haruna, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Jiya Lahadi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya roki neman zaman lafiya a Najeriya. kasar colombia ta zarce miliyan ɗaya na mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya lahadi haka kuma za a ji cewa akalla mutane ɗari aka kama biyu bayan mummunar zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙarshen mako a luwanda babban birnin angola makonni goma sha ɗaya bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi ta takaddama rikicin tsohuwar jamhuriyar ta sobiyar ya shiga wani sabon salo tare da wa'adin abokiyar adawarsa sibiliana tikishokaya ta saka akalla mutane ɗari a kama biyu bayan mummunar zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙarshen mako a da babban birnin angola wani babban jami'in gwamnati ya sanar a jiya lahadi yan sandan kwantar da tarzoma sun harba hayaki mai sa hawaye tare da dukan masu zanga-zanga don tarwatsa zanga-zangar da ta jawo kusan mutum dubu biyu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima karfe 8 agogon najeriya kamar da caji wato karfe bakwai agogon ghana za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashin gumal da ya taya ni gabatar da shirin da cuba hero diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni sai injiniyan mu na yau aisha tusile ce ke muku fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya daga nan birnin washington dc